da alayensa da sahabbansa tare da sauran masu bin sunnarsa har zuwa ranar kiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya iya mana da dukkan abin da ba za mu iya ba ya taimake mu ya biya mana mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa ta mu Najeriya ya kawo mana ɗauki da agaji da sauƙi daga wajensa subhanahu wa ta'ala dukkan matsaloli da suke damun wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya yayi mana Allah ta'ala ya amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro shugabanninmu Allah ta'ala muke roƙo ya riko da hannayensu akan abin da yake so ya yarda da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala mu kuma talakawa ya bamu haƙuri da juriya wajen bin su a inda ba su saba masa ba a muna roƙon Allah subhanahu wataala dukan waɗanda suke nufin wannan ƙasa ta mu Najeriya da shari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maida musu sharrin su akan su idan masu shiryawa ne ya shirye su idan ba masu shirya ba ne Allah ta'ala shine mafi sanin yanda zai yi da su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu a ah, Kamar yadda sarkin musulmi ya bayyana yau ɗaya ga watan Rabi'u Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1446 yau wanda shine kuma shida ga watan August shekara 2024. A wani ɗan takaitaccen saƙo na zo da shi ko kuma wani tsokaci na zo da shi takaitacce game da abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa ta mu Najeriya musamman a cikin wannan satuttuka. A sanin kowa ne an yi fama da zanga-zanga ko in ce har yanzu ana cikin yi wanda yau shine kusan wuni na shida kenan wanda ake gabatar da wannan zanga-zanga duk da dai wasu jihohin kamar jihar Kano da jihar Kaduna da wasu jihohin makamancin haka wasu jihohin an sa kafiyu saboda ta sanadiyar haka zanga zanga ta ɗallafa a kuma sai jiya aka wayi gari ko kuma aka wuni da sanin cewar an yi juyin mulki a Bangladesh ko kuma a yadda wasu suke faɗa suke cewa ita ce ta murabus da kanta saboda yanayin yadda suka daɗe suna zanga-zanga a babu shakka a jiya mu ma a najeriya an wayi gari da wani lamari wanda duk kusan kowa za ka ga ya ɗauki tuta ta rasha yana yawo da ita yana nuna wa, duniya cewa kamar yana kiran rasha ne ta zo ta shiga cikin wannan lamarin abin da muke kiran al'umma shine Na farko dai dukkanin abin da Allah bai kawo maka ba wallahi kai ba za ka iya kawo kanka ba. Yanda muke furtuwa muke wasu kalamai da wasu furci a wannan ƙasa tamu Najeriya da kan shugabanninmu da kan ƙasar tamu wallahi inda mu muka koma muka maida ga Allah gaba ɗaya cokaran kan, wallahi da mun ga sauƙi daga wajensa subhanahu wata'ala abin da ya kamata mu yi a yanzu a matsayin mu na talakawa ba shi muke yi ba yanzu halin da muke ciki hali ne na neman ɗauki da agaji daga wajen Allah subhanahu ta'ala babu kuma abin da zai kawo maka wannan saukin da agaji sai in ka bi Allah sau da kafa a irin daidai wannan lokacin kowa yana da iri nashi laifin kamar yadda na ga Profesa eh, Mansur Yalwa ya yi bayani ya ce kowa yana da irin nashi laifin abin da ya kamata yi kwana ɗaya za a bada kowa ya je ya zauna me yake yi tsakanin shi da Allah wanda ya san wannan laifi ne mutum ya daina me mutum yake wanda ya san laifi ne sai ya daina sai kuma a dawo a saka wannan ƙasa tamu Najeriya a cikin addu'a babu abin da ya fi ƙarfin Allah to amma Allah sai kun gyara sai gyara muku babu yadda za a yi mun zama mutanen banza mu ne yaudara mu ne cin amana mu ne sace dukiyar al'umma yanzu hatta wannan abin da ya faru na zanga-zanga ya ƙara nuna al'umma cewa gafa mu ma talakawan ga illan mu saboda zanga-zangan aka fita ko da ce sun ce wasu ne ba a gari suka shigo cikinmu amma dai talakawa ne yan uwanmu suka shiga suna fasa dukiyar gwamnati suna kwashe dukiyar al'umma yanzu in ka fasa dukiyar gwamnati still dai da kuɗinka za a zo a gyara ta idan ka kwashe dukiyar al'umma dukiyar fa 'yan ƙasa 'yan uwanka ka ɗauke musu wasu su dinga cewa sun ci ganima haka ka ji maganganu kala-kala wanda kuma sai kun biya a lahira abin da ya kamata 'yan Najeriya su ba fatan juyin mulki ba ƙasan nan fa ni abin da na fahimta a Najeriya wallahi wannan abubuwan yadda ka san a jinin mu yake kamar irin lokacin da za a yi wa mutum irin alluran nan da ake yi ake kira BCG kamar wallahi a ita ake yi wa mutane saboda za ka ga kusan majoritin 'yan ƙasar duk wanda ya samu wata dama sai ga shi ma ya yi bakere ya yi abin da ya ga dama to fa ko juyin mulki aka yi a Najeriya ko juyin mulki aka yi a Najeriya waɗanda suke cikin namun dai su za su zo su karɓa in kuna gani an yi juyin mulki a makotanmu Nijar eh, wai suna nuna suna jin daɗi ‘yan Nijar ba irinmu ba ne ba ko yaya dai wallahi akwai sauki a Nijar fiye da mu yanzu a shugabanci saboda in an yi juyin mulkin ma dai su ne dai mu ne dai za su ƙara dawowa su ƙara mulkanmu ba fata ba abin da yake bayyana a Najeriya duk shugaban da ya hau Za ka ji an ce gwanda wanda ya sauka ga dai lokacin buhari an samu tsanani iya tsanani amma fa yanzu mutane ana cewa gwanda lokacin buhari duk da wasu mutane na cewa har yanzu muna cikin foundation ɗin buhari ne amma an za a yi magana a adalci yanzu ba mulkin shi ne ba to yanzu fa magana ake inda za a koma rayuwa irin wadda aka yi a lokacin buhari sauki aka samu fa sauƙin ma ba kaɗan sauƙi ba to yanzu in aka yi juyin mulkin ma ba fata ake ba irin mu dai sai an zo ana cewa dama ba a yi juyin mulki ba so ya halin da muke ciki yanzu ba abin da zai gyara mana mu gyara halayenmu mu dukuba da addu'a iya wannan in muka dukuba da shi wallahi ta'ala wallahi tallahi zamu ga sauki daga wajen Allah subhanahu wataala amma maganar a zo a yi juyin mulki da yanda ma mutanen mu suke bata kansu lokaci wajen yawace yawace da nuna cewa ba sa yi da da surutu marasa amfani wallahi da Allah aka komawa wallahi da an samu sauki daga wajensa subhanahu wataala in dai za ku koma ga Allah wallahi za ku ga daidai amma babu yanda za a yi ku ba za ku koma ga Allah ba ku zuciya ku kuma cike take da mugunta da hasada da kyashi kuma wai ku ce kuna sa ran wai alheri daga wajen abokin halitta irin ku ai ba zai yiwu ba yanzu duk wanda ake ganin yanzu Najeriya ta koma ma sai dai canki an jaraba Buhari an ji shiru. Ga Tinubu an jaraba shi shiru. Yanzu magana ake ta ko a Atiku ko Kwankwaso. Su ma wannan ba garanti gare su ba. Ba garanti gare su ba. Kuma a kamar yadda na faɗa yadda Najeriya take duk wanda ya hau ya sauka sai a ce in wani ya hau sai a ce gwanda wanda ya sauka. In dai ba gyaran Allah ba ba mu tsaya kuma mun san me yake mana ciwo ba. To wallahi haka za a ci gaba da tafiya a cikin waɗannan matsalolin. Ba haka muke fata ba. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya kama mana sauki da agaji da rangume daga wajen su subhanahu wata'ala madadin maganganun banza da muke yi mu dage da addu'a mu gyara kusakwaran mu tsakanin mu da Allah tsakanin mu da ƴan uwan mu insha Allah ta'ala muka bi wannan zamu ga daidai wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh